الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ايمانا فزادهم ايمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل waɗanda wasu mushirikai suka ce da su shawa a bisa jagorancin Abu Sufyan sun yi muku babban taron dangi don su yaƙe ku su gama da ku ku kiyaye su ku ji tsoron haɗuwa da su sai wannan maganar da tsoratarwa ta ƙara musu gaskata Allah da yarda da alkawarinsa sai suka fita zuwa ga gamuwa da su suna cewa Allah maɗaukakin sarki ya isar mana madalla da wanda muka miƙa al'amuranmu zuwa gare shi.